daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa akan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin voa afirka birnin ya kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan sazangon fm kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin. Za mu matsa wa gwamnatin South Africa ta ɗauki mataki akan mutanen nan da suke kashe mutane ko kuma suke raunata mutane kuma suna ƙone wajajen zamansu da kuma gidajensu. Hajiya Khadija Bukar Abba Ibrahim ministar ƙasa a ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. jam'iyyar pdp a jihar niger tana zargin gwamnati tana da hannu wajen hana ta yin taron ta za mu kawo muku shirin kallabi da sharhin da wasu jaridun amurka suka yi mu karkare shirin da filin ra'ayi daga bakin mai shi a halin sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna masu aure assalamu alaikum mahukunta a kasar gambia sun ba da labarin cewa gwamnatin kasar ta kame tsohon shugaban hukumar tattara bayanan sirri da ake zargi da aikata laifin take hakin bil'adama a zamanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ta yaya jami'i jami'an sabuwar gwamnatin suka ce tun ranar litinin ne aka tsare ko barji shi da wasu jami'ai takwas to amma sai dai ba a bayyana takamaiman menene laifin su ba jami wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 1994 salin da ya karbi mulki ta hanyar juyin mulki ya kafa hukumar wadda ta yi kaurin suna wajen tursasa wa jama'a da azabtar da su wani lokaci ma a kashe muddin kana adawa da gwamnati jami'ai ya faɗi zaɓe ne lokacin da ya sake yankurin neman wani sabon wa'adin mulkin ƙasar a cikin watan disamban bara kuma ko bayan faɗuwar tasa sai da ya ƙi sauka daga kan karagar mulki sai da aka matsa masa lamba ƙasar da wasu mutane wanda hakan ya tilasta shi barin banjul babban birnin ƙasar zuwa wata ƙasar waje domin neman mafaka kasar ta gambia wadda karamar kasa ce a cikin kasashen yammacin afirka karkashin sabon shugaban adama baro ya yi alkawarin samar da kwamitin binciken take hakin biladama da aka gudanar karkashin tsohon gwamnatin yaya jami kana kuma za a sake dukkan hursunonin siyasa an samu gawarwakin yan gudun hijira har su goma sha uku cikin kwantenan jirgin ruwa a lokacin da ake kokarin tsallakawa da wato kwantenan a kudancin kasar libya jaman ƙasar ta libya suka ce ga bisa ga dukkan alamu an kulle mutanen ne ciki har na tsawon kwanaki a ƙoƙarin tsallakawa da su waɗanda wannan lamarin ya ritsa da su ko ciki har da yarinya yar shekaru goma sha uku da wani yaro ɗan shekaru goma sha hudu ha kuma an samu damar kubutar da wasu mutane hamsin da shida cikin wani kwantenan sai dai wasu daga cikinsu suna fama da mummunan rauni wasu ma har da karaya ma'aikatan jinƙai suka ce yawancin mutanen 'yan ƙasar mali ne libya dai ta jima da zamowa kofar da ake bi wajen tsallakawa tekun mediterranean domin zuwa turai rahotanni sun tabbatar cewa 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 181 ne suka isa kasar italiya ta wannan hanyar a cikin shekarar da ta gabata ko a ranar laraban nan da ta gabata sai da aka ceto kusan 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 750 a gabar tekun na libya a wani aikin ceto da jami'ai da ke aiki a gabar tekun wato italiya suka yi waɗanda kuma yawancin waɗanda aka ceton 'yan afirka ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jiya alhamis ne mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence ya shaida wa taron da ke cike da masu ra'ayin 'yan mazan jiya cewa fadar gwamnatin amurka wato white house na nan kan alkawarin da ta ɗauka na cika alkawarin da ta yi pence dai shine babban ɗan jam'iyyar republican da ya magana a wannan taron 'yan siyasa masu ra'ayin 'yan mazan jiya wanda wannan shine taron 'yan siyasa mafi girma a nan amurka na masu ra'ayin 'yan mazan jiya da aka saba yi shekara-shekara an dai wannan taron ne a wani hotel da ke maryland a wajen washington inda mahalarta taron suka isa wajen cike da kuzari da annashuwa tare da 'yan jam'iyyar republican kan sahun gaba na yawan mahalarta wannan taro domin ko ita ke da fadar white house da kuma majalisun dokokin kasar biyu mai rinjaye karo na farko tun cikin shekaru goma da suka gabata a cikin bayanin da ya yi mai kama da kamfe pence ya kira shugaba donald trump a matsayin mutum mai tsaye da magana da cika alkawari hangen nesa kana mai kwarin gwiwa cewa tun trump ya fara cika alkawarin da ya yi wa amurka lokacin yakin neman zaɓe pence ya ce sai dai kafofin yaɗa labarai da jam'iyyar democrat na nan na iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin sun durkusar da shugaba trump da ma kungiyar mai ra'ayin 'yan mazan jiyan sai dai pence ya ce amma yanzu lokaci ne na nuna cewa ra'ayin 'yan mazan jiya shine amsar da tafi dacewa da wannan yanayin da kasar take ciki inda za a samar da karin ayyukan yi da rage kuɗin haraji kana a mutunta dokar kasa. a jiya ramis ne kasar iraq ta ce sojojinta da ke samun goyon bayan amurka suka samu nasarar kwace tashar jirgin saman mosul wadda a da yake karkashin ikon kungiyar isis tun a shekara ta 2014 a wani takaitaccen bayanin da ah, aka yada a gidan talabijin din kasar an bayyana cewa sojojin kai doki da 'yan sandan kasar yanzu su suke rike da wannan filin jirgin saman na musul a ranar lahadi ne dai sojojin iraki suka sake kaddamar da wani sabon yunkuri na kwato yammacin kasar yammacin kasar na iraki wadda shine birni na biyu mafi girma bayan sun faɗa a cikin watan janairu cewa sun 'yantar da yankin gabashin wannan birni babban kwamandan askarawan kasar ta iraki laftanar janar reed shakir jordan ya ce sojojin na iraki da ke da taimakon jiragen na marasa matuƙa da sojojin artillery sun yi wato sun yi wa filin jirgin kawanya ne ta sassa daban-daban a yunkurin farko dai an ɗan samu turjiya daga 'yan kungiyar ta isis amma daga bisani rahotanni sun bayyana cewa sojojin iraki sun samu galaba a kansu sakataren shari'a kuma babban atuwan janar na nan amurka jeff session ya soke umarnin nan na tsohon shugaba barack obama da ya bada na damar amfani da wasu gidajen yari masu zaman kansu domin adana hursunonin da ke karkashin kulawan gwamnatin tarayya session ya rubuta cewa umarnin da aka bayar cikin watan agustan bara da ya baiwa hukumar gidan yari na kasa ya ya kawo tsaiko kwarai da gaske ga ayyukan gidajen yarin wanda hakan ya sa hukumar ke gaza cimma bukatun hukumar na gyara halin waɗanda ake tsare da su ya ce akan haka ne na bada umarnin cewa gidajen yaron su koma bisa tsarin su na da labaran duniya ke da gama ji daga nan sashen na hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To madalla za mu kawo muku yadda ta kaya tsakanin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger da jigogin jam'iyyar PDP Amina. Amma yanzu bari mu garzaya Abuja inda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ba da tabbacin za ta nema 'yan Najeriya Afirka ta kudu haƙoƙinsu sakamakon rikicin kyamar baƙi da aka yaba ba nan wadda ya ritsa da dukiyoyin wasu 'yan Najeriya. Gasa da Shehu shaka da rahoto. Gwamnatin Najeriya ta ce ta samu cikakken bayani akan abin da ya faru a rahoton da jami'an jakadancinta suka aika mata. A cewar gwamnatin Najeriya, babu ko da mutum ɗaya daga cikin 'yan ƙasar da ya rasa ransa a rikicin kyamar baƙi da aka yi a baya-bayan nan a ƙasar ta Afirka ta Kudu. Amma akwai mutane da dama da aka ƙona wa gidaje da wuraren sana'arsu, wadda gwamnatin Najeriya ta ce za ta bi kadinsu. Khadija Bukar Abba Ibrahim minista ce a ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. za mu matsa wa gwamnatin south africa ta ɗauki mataki akan mutanen nan da suke kashe mutane ko kuma suke ta mutane kuma suna ƙone wajajen zamansu da kuma gidajensu saboda haka gwamnatin najeriya za ta ɗauki babban mataki akan wannan al'amari insha Allah. shi ma jakadar afirka ta kudu a najeriya mr lulu lewis ya ce ƙasarsa ta damu matuƙa akan abin da ya faru kuma tana ɗaukar matakai don magance matsalar our government has responded to this by deploying a ministerial delegation of our Minister of Home Affairs, Minister Malusi Ya ce tuni gwamnatinmu ta ɗauki mataki akan wannan lamari ta hanyar tura tawagar ministoci ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin cikin gida domin zuwa su gane wa su abin da ya faru kuma za su tattauna akan hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. sai dai masana harkokin diplomasiya irin su ambasada suleiman dahiru na da ra'ayin cewa ya kamata gwamnatin afirka ta kudu ta biya 'yan najeriya diya tare da hukunta waɗanda suka haddasa rikicin muddin ana so a magance matsalar kyamar baƙi a ƙasar. ya kamata su nuna sun yi nadama da abin da yake faruwa kuma su ce waɗanda aka kakashe su za a biya diya waɗanda aka sace musu dukiyansu ko kuma aka kokone musu dukiyansu su ma za a biya su in aka yi haka ni ina gani za a sasanta kuma ba wannan sasanta ba a tabbatar cewa wannan abun bai sake tashi ba abin da za a yi yau a sasanta gobe a sake yi a sasanta to ya zama abun wasa kenan ba wannan ne dai karan farko da ake kai wa 'yan najeriya hari a kasar afirka ta kudu ba a baya dai an yi zargin an kashe mutane ashirin a irin wannan yamutsi sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya daga mina fadar jihar Niger kuma jam'iyyar PDP ta ce hukumomi a jihar sun yi amfani da karfin jami'an tsaro wajen hana su gudanar da taron su kamar yadda Mustapha Nasir Batsari ya yi ko mana cikin wannan rahoto. Jami'an 'yan sanda a jihar Niger Najeriya sun hana jam'iyyar PDP mai adawa gudanar da wani taron da PDP ta shirya gudanarwa a ofishin jam'iyyar da ke Mina. bayanai dai sun nuna cewa tun da farko sai da 'yan sandan suka rufe babbar kofar shiga ofishin jam'iyyar ta pdp bayan da mambobin jam'iyyar suka yi nasarar buɗe ofishin a cikin wani yanayi na hayaniya tare da fara gudanar da taron to amma daga bisani sai 'yan sandan suka sanar da masu taron cewa ko dai su tashi girma da arziki ko kuma su tada su da ƙarfin tsiya al'amarin da ya sa alatila suka rufe taron da addu'a. Tsohon gwamnan jihar Kano, Kanal Aminu Isa Kwantagora mai ritaya shine shugaban kwamitin dattawan jam'iyyar ta PDP a jihar Niger. To wannan abin bakin ciki ne, ko me aka yi a ƙasa. Dole ne ka ba adawa ta rayu domin kai ma ba za ka san wasu kuskuren da kake ba ta hannun 'yan adawa za ka ji. gwamnati ne ta turo 'yan sanda. Wa yake da 'yan sanda pdp na da 'yan sanda ne wani mataki da za ku ɗauka ba wani mata an ce za mu da hankali eh, za mu da zaune tsaye to kamu dai muna rawa to shi ne ta da hankali to za mu ci gaba da wannan Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Ai sun kawo kuma sun ɗanɗana kuɗansu ai. sun zo sun rufe kofa muka bude kofan mu muka shiga wayanda suka kai musu kara cewa za ta da zaune tsaye sai su je su kama su. Ko matakin da za ku dauka kan wa kan su jami'an tsaro da to mu wa ka ce ya je ta da dauki mataki akan jami'an tsaro idan suka matsa mana nan ba sai mu je kotu mataki kenan da muke da shi jami'an gwamnatin jihar Niger dai ba su ce komi ba akan wannan batu amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ba wai ta hana PDP gudanar da wannan taro ba ne sai dai sun yi ƙoƙarin tabbatar da tsaro ne kasancewar jam'iyyar ta PDP tana da ɓangarori guda biyu. DSP Bala Elkana shine kakakin 'yan sandan a jihar Niger ga abin da ya shaida damun ta wayar salula. Ba mu hana su taron ba, mun dai sami eh, rahoto cewa akwai za a samu tashin hankali tsakanin su da suna da bangaren guda biyu. Na'am, amma ranka da mun tada ana ta faman kokowa rufe gate, mutanen ku na rufe gate su kuma suna budewa. Ba, wa'annan da ke wa'anda suka zo fitar sun gama A yanzu dai shugabannin PDP a jihar Niger sun ce ba su da wani ɓangare har sai yadda ta kaya a ɗaukaka karar da Sanata Ahmed Makarfi ya yi a kan nasarar da Alimadu Sharif ya samu a makon jiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kowa ta siyasa bana ta tarnaki. Ta ya mu tsaron. ci da alhaki waye garin marashi haske za ya zabe waki ban take gaskiya ba hili ni ka kariya za mu kawo muku shirin kallabi kamin nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji àwọn zanjo jo jọjọ́ mú sí jọ bí olórin ọba Babátúndé ọmọ tó jọ bàbá ẹ̀ púpọ̀ jù o. àwa Haúsá ń jójó Músìndé yòó wọ́n ń jó wọ́n ń jó. taimaka mana sarki mai iko sarki Allah gatan ba shi ko ba gatan gai. sarkin waka musulliu na mujin dole dan haruna ishola mai wagar yarabawa mutan gabas ma sun san shi na yammacin kudu sun san shi daga nan yin na tashi har european ma sun san shi don ku sani shatan yarabawa ne a yanzu mo ti sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ túndé àwọn haúsá ń jójó múṣe lèyìn o wọ́n jọ wọ́n jọ. egungun jọ bí mi túndé àwa la mú gbòròdò má tún parẹ́ ìwádé àwọn haúsá ń jójó múṣe lèyìn o wọ́n jọ. ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc hali yanzu kuma sai a gyara zama ga maryam dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata, mun fara hira da barista Maryam Ahmad Sabo wadda ke da zama a jihar Kano. Inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma irin abubuwan da ke faruwa a al'umma da ke ci mata tuwa ƙwarya. A mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda barista Maryam ta ci gaba da bayani kamar haka. Sai kuma harkar kin ga wajen bakin ilimin yara mata. kuma mm. babbar magana ce because har yanzu mu a nan bangaren arewa muna da matsaloli muna da kalubale domin har yanzu yara suna yawan talla duk da ban ce a kudu din ba ma ba a yi ana yi amma kuma har yanzu ana kawo yara ƙanana aikata zan mm. ka tafi ka dan fita kamar alal misali ko dan wajen kano irin gidajen man nan idan ka tsaya za ka sha mai za ka ga yara mata suna ɗauke da gyaɗa suna siyarwa lokacin da ya kamata a ce ko suna makaranta in ka tambaye su domin wani lokacin na kan tambaye tambayar su kina makaranta ina kina islamiyya za ka ga sun faɗa maka a'a bana zuwa islamiyya a'a bana ma zuwa makaranta a na fito ko kuma sai na koma za ki gansu shekara goma shekara sha sha biyu suna ta wannan talla ko kuma ki ga sun ma ɗauko tallar daga cikin ƙauyuka na hmm. kusa da gari sun shigo cikin gari da talla abin da bai kai ya kawo ba wanda ya kamata a ce suna makaranta wanda wannan kalubale ne a gare mu domin ya kamata iyayensu a taimaka musu yadda ba za su dinga barin yaran nan suna shigowa gari suna yin tallafa kuma gurin tallan nan ha'ila yau a nan wasu yaran ma za ka ga sun je an yi musu saɗe ko an ci zarafinsu ko wani abin ya same su ko wani lokacin ma an sace su an tafi da su idan zan iya tunawa na ɗan yi tafiya kaɗan haka na je gaisuwa eh. na taho na tsaya na ga wasu yara wai za su je wata kasuwa ina tambaye su suka ce wata kasuwa za su je wai larabar gani yan mata guda uku zuwa hudu hmm. amma a lokacin da nake musu gana sai suke ce min wai ai wai in ma zan dauke su a mota ta za su bi ni sai su nuna ah. min waje zan ya so ni sai in wuce ko kin aka samu wanda yake ba shi da imani mugun mutum dan da nan zai zuba su a mota ya kwashe sai tafi da su saboda babu tunani da kuma dabarun cewa bari ma kan ma mu irin wannan tunanin cewa za mu bi mutum ko dole ne mu tsaya mu ga mun taimaka musu ta hanyar haƙoƙinsu ne ta hanyar kare mutuncinsu ne ta hanyar hana cin zarafinsu ta kuma hanyar yadda za mu taimaka su sami ilimi domin yayin da duk aka sami ilimi a gaskiya shi ne babban abin da yake rage talauci. kuma shine idan aka sami ilimi za ki ga cewa kamar sanda aka yi maganar sustainable development goals nan eh. akwai maganar rage talauci akwai maganar maternal mortality yawan mutuwar haihuwa da yara kanana mhm. akwai maganar ruwan sha akwai maganar ah, health care wato lafiya idan yayin da duk idan ka ɗauki ɗaya daga cikin wa'annan ah, eight goals na mdg ka ba mata ilimi kuma ka tabbatar da ilimi a al'umma gabaki daya za ka ga kusan ka gama da wasu kusan guda biyar wa'annan muhimman bukatun da ake cewa an yi domin idan ka ba mace ilimi za ta tsaya ta kula da gidanta ke manajin din gidanta ke manajin din kanta a gen na cewa yaya za ta kare kanta daga samun irin ƙananan cututtuka din nan haka kuma 'ya'yanta haka kuma idan tana da ciki ina za ta je ta nemi medical attention bai kamata a ce ta samu dan wayewa ya kamata a ce ina da ciki ba komai na iya faruwa kan zo zan haihu ba wani uh, taimako na lafiya da sauransu ina zan je in samu kaga mm. kayi maganin wannan ka kayi maganin cewa ta yaya zaka tunanin cewa wannan ruwan ba shi da kyau kada in sha ya kamata in samu ne ya kamata wani irin ruwa ya kamata in sha in ma ruwan da muke da shi a ƙauyenmu mu ne ba shi da kyau me ya kamata in je in samu dan alimin din ne zan dinga dan samu ina isa kaɗan ina tsatilin muna sha mm. yawwa to kin ga an samu wannan in har aka sami ilimi to an sa an kare mata daga irin wa'annan abubuwa wanda na ga an yi transforming ɗinsu sun koma cikin wa'annan sustainable development eh, goals din nan wanda eh. kuma muna fata wa'annan muradin da aka kawo zai ba wa gwamnatin ƙasar mu ta duba ta gani ita ma ta inganta ta kuma aiwatar da samar da wa'annan abubuwan domin a sami kyakkyawar al'umma mai zaman lafiya da za a kare haƙoƙin mata domin su ne asasin al'umma su ne ginshiƙin al'umma idan suka gyaru hakika al'umma ta gyaru kuma dole ne a samu shugabanni na gari. Masu sauraro iyakacin abin da shirin mu na yau ya kunsa kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar ta barista Maryam Ahmed Sabo da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida malamai batun ta sakiyar bakin haure zuwa kasashen su na asali yana daga cikin labarai da suka ɗauki hankalin wasu jaridun Amurka ga Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, jaridar Washington Times ta rawaito labari mai taken Mexico ta jajirce a kan tsarin Trump na bakin haure, inda gwamnatin ta Mexico ta bayyana cewa ta ci alwashi a ranar Laraba domin jajircewa kan yunkurin shugaban kasa Trump na tursasawa domin tabbatar da samun haɗin kai ga dakatar da bakin haure marasa shaida izinin zama, a inda ake son a shata layi kafin wani zaman tattaunawa da manyan jami'an Amurka za su yi da suka haɗa da sakataren harkokin wajen Amurka da kuma sakataren harkokin tsaron cikin gida na Amurka. Afirka. Gaba ɗaya ɓangarorin biyu na ƙoƙarin duba akan matsalolin da dokokin ke da su a ranar Talata ƙarƙashin sakataren harkokin tsaron cikin gida wato John F. Kelly, wanda ya baiwa jami'an shige da fice damar tsawalawa dokoki da suka shafi bakin haure a cikin gida. A yayin da za ta azazzali ƙasar Mexico kan yadda bakin haure ke kutsawa ta cikin Mexico zuwa Amurka. bayan bukatar mexico ta biya kuɗin katanga shirin mayar da bakin haure waɗanda aka kama a bakin iyakar mexico ko da ba 'yan ƙasar mexico ba ne domin jiran sakamako ko kuma hukuncinsu har ila yau jaridar washington times ta rawaito labarin sakataren harkokin tsaron cikin gida wato homeland security john f kelly ya tabbatar da yiwuwar amfani da dakarun soji a aikin kama bakin haure a amurka bayan zaman tattaunawar da suka yi a mexico ya yi maganar 'yan awanni bayan shugaban kasa trump ya ce sabuwar dokarsa ta mayar da bakin haure zuwa garuruwan su aiki ne na sojoji 'yan kwanaki bayan an fitar da wata takarda asiri da take yin nuni ana iya yin amfani da dakarun national guards wajen kamen bakin haure marasa izinin zama Mr. Kelly bai yi na'am da wannan batu ba, ya ce babu buƙatar a yi amfani da ƙarfin soja akan bakin haure. ya maimaita wannan magana ne a sau da dama a inda yake kai kuka ga 'yan jaridu da cewar rabin su sun iya fahimtar abin da yake nufi sai kuma malika jaridar usa today inda ta rawaito labarin wani alkali da yanke hukunci kan mata za su iya fita waje babu riga idan suna so a wani gari da ke jihar colorado alkalin mai suna r jackson ya rubuta ɗage dokar da ta ce mata ba za su iya fitar da kirjinsu har a gamamansu a waje ba musamman a bainar jama'a da gangan ba wacce ya ce ta samo asali ne sakamakon tsanantawa mata da ake alkalin ya kalubalanci kalubalanci babban lauyan jihar da ya yi kokarin hana dokar da cewar ana son a kare yara ne inda ya bayyana maganar da mataimakin shugaban 'yan sanda na Fort Collins wanda ya faɗa wa kotu cewa mata babu riga za su iya jawo haɗari akan tituna sakamakon jin hankulan direbobin da za su yi wanda ka iya zama matsala akan hanya. Alƙalin ya ce wannan zance ne kawai haka kuma ya kalubalanci jami'an gwamnati da rashin ba da kwakwarar shaidar irjin mace ka iya zama haɗari ga yara. Brit Hoagland wacce ta shigar da karar ta ce wannan babban nasara ce da ta sa hankalinta ya kwanta mabambanta kuma abin tarihi ne. Sharhin jaridin Amurka na wannan satin kenan Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe biyu na dare da minti 25 ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma akwatin sakonni Salamu alaikum biyu wajen Hausa. mai magana ibrahim shi na urbo a nan karamin kuma daga nake kiran ku tare da bokin nigeria ina kiran ga manyan manyan malamai na nigeria su taya mu da addu'a game da wannan itilai da muka faɗa na tsadar rayuwa Allah ka mana sauƙin wannan da rayuwa a lokacin annabi Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Voice of America mai magana mara Lawal Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya. Ina kira ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa ƙanana da man 'yan kasuwa ƙanana da manya a faɗin ƙasar mu ta Najeriya da su ji tsoron Allah wajen sayarwa da talakawa kayayyakin amfani na yau da kullun domin a gudu tare a tsira tare kuma su san cewa duk wanda ya tausaya ma wani to hakika Allah zai tausaya masa daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa wannan kira nau zai tasiri gare su amin assalamu alaikum sashen hausa na boa america sunana abdiyalo mai tsohona na keɓe da ke jihar sokoto har ina son in yi kira ga ɗan majalisar mu na tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin ɗaya da tambuwan samadan da ke to samadan ina gadi talakawa su suka tura ka abuja amma da dukkan alamu kamun da talakawa suka tura ka abuja domin ka wakilce su domin mu ba mu ga canji ba wajen ka don haka ya kamata ka taho ka ga talakawa su gane ka idan har su suka tura ka abuja talakawa suna buƙatar abubuwa na more rayuwa talakawa suna son su ga ɗan majalisar su don haka ya kamata idan har talakawa suka zaɓe ka to ka zo ka yi musu ayyukan da suka tura ka abuja ba wai ka je ka sha shayi kana abin nan ba sunana isa ramin hudu hamida a jajira na son amfani da wannan rana ta juma'a na kira da al'ummar najeriya musamman musulmi wanda muke gudanar da musulun da ba da wannan rana yi amfani da wannan rana wajen yi wa shugaban kasarmu muhammadu buhari addu'ar samun lafiya dangane da wannan duniya da yake a birnin london sai da cewa da samu da muka ji lokacin cewa shugaban buhari ya samu lafiya yana da jira ne ya murmure da ruwa dawo amma muna kira da hukumar najeriya kan mu gajiya da ci gaba da tsaya shi da azuwar Allah bai yi ya ba shi lafiya da cikin kwana domin ya dawo kasa ya ci gaba da ayyukan alkhairi da yake muna wannan kasa. Assalamu alaikum suna na Alhaji Idris Kure mai gado daga Duba da Karakarar Hukumar Suna Jihar Kano. Ni ra'ayina a kan masu zafin mutanen nan a yi musu addu'a Allah ya nufi Allah ya bani sana'a. Allah ya bani sana'a da sana'a addu'a yi duk ɗan Najeriya mu yi addu'a. Da ci gaba da yi musu addu'a kuma su dina wannan Allah ya bani sana'a da wannan ne kawo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. mahukunta a kasar gambia sun ba da labarin cewa gwamnatin ƙasar ta kame tsohon shugaban hukumar tattara bayanan sirri da ake zargi da aikata laifin take haƙƙin biladama a zamanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ta yaya jami'i jami'an sabon gwamnatin suka ce tun ranar litinin ne aka tsare yakubu barji shi da wasu jami'ai takwas to sai dai ba bayyana takamaimai menene laifinsu ba jami wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 1994 salin da ya karbi mulki da ta juyin mulki ya kafa wannan hukumar wadda ta yi kaurin suna wajen tursasawa jama'a da azartar da su wani lokacin ma har a kashe muddin kana adawa da gwamnati an samu gawarwakin 'yan gudun hijira har su goma sha uku cikin kwantena na jirgin ruwa lokacin da ake kokarin tsallakawa da shi kwantenan a kudancin kasar libya jami'an kasar ta libya suka ce ga bisa dukkan alamu an kulle mutanen ne ciki har na tsawon kwanaki a kokarin tsallakawa da su a teku waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ko ciki har da yarinya ya shekaru goma sha uku da wani yaro ɗan shekaru goma sha hudu hawa kuma an samu damar kubutar da wasu mutane 56 a cikin wani kwantena sai dai wasu daga cikinsu suna fama da mummunan rauni wasu ma har da karaya a jiya alhamis ne mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya shaidawa taron da ke cike da masu ra'ayin 'yan mazan jiya cewa fadar gwamnatin amurka fa wato white house na nan kan alkawarinta da ta dauka na cika alkawarin da ta yi to madalla gaishe ka ko Allah ka karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da duniyar Amurka da Mahmud Lalo yake shiryawa ya kuma gabatar ka na madadin ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da shuba Hiro Dodo ne da kula da ake gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Maran Daryl da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Zan da aka sallama da ku mu zama lafiya.